Assalamu alaikum jama'a da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya ina jin daɗin kasancewa tare da ku a kullum. Yau za mu yi muku girki ne amma kuma kayan makulashe ne kayan kwaɗayi za mu yi yau za mu yi alele da manja za mu yi sarrafa shi da miyan dage-dage ɗinmu da nama a ciki sannan kuma kada ku manta za mu yi amfani da sinadarin girkinmu wanda yake ƙara wa abincinmu armashi da ɗanɗano mai daɗi shine dangote classic seasoning kada ku manta in za ku yi amfani da shi ku saka wannan dai na musamman ne mu haɗu a comment section ku gaya min yanda na ku yi kasance ni dai zan yi muku nawa ku biyo ni sannan kuma kada ku manta ku biyo mu a shafukan sada zumuntan mu na instagram da facebook instagram shine dangote underscore seasoning a Facebook Dangote Seasoning. Kada ku manta kuma munna nan ku ci gaba da bibiyar mu za mu dinga ajiye muku Ramadan quotes. Nagode, nagode Allah ya mu tare mu sha ruwa lafiya. Assalamu alaikum Ramadan Karim.